بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله مدوكين سركي أولا صافية الصبر ta kuma 25 ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da biyar ga watan maris watan uku a shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a inda muka tsaya a darasin wannan littafi mai tarin albarka littafin wata umari a inda a yau za mu tashi a darasi na 30 wannan darasi na 30 za mu fara shi ne a babi na 26 a kundi na biyu kitabu tahara kenan a cikin wannan littafi mai tara albarka a kitabu tahara kasancewar tsarki yana daga cikin manya-manyan abubuwa na fiƙihiyya tsarki yana cikin manya-manyan babi babi babi na littattafai da aka wallafa akan hukunce-hukunce shi yasa kuwa ga tun daga babi na farko na biyu na uku na hudu har yanzu mun zo babi na ashirin da shida duk suna magana ne akan abin da ya shafi tsarki ba kuma ya tsaya kenan ba akwai babi na 27 akwai na 28 akwai na 29 ga sanan dai duk gaba ɗayansu magana suke yi akan tsarki wanda yake zai nuna maka tsarkin nan wajibi ne mutum ya sa ido sosai da sosai ya gane shi ya lakance shi kuma shine abu na farko ko abu na biyu da mai akhbari ya kawo a shimfiɗa tun da ya muƙaddima ya ce bismillahir rahmanir rahim ya yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasu imani shine na farko awwalu ma yajibu alal mukallafi tasu imani na daya na biyu thumma ma'rifatu ma yuslihu bi farqa ainihi sannan ya san abin da zai gyara wajibi da suka wajaba a kansa ga hakami sala wa tahara wa hukunce hukuncen tsarki sallah da tsarki saboda waɗannan hukunce hukunce da tsarki hukunce hukunce ne da suka zama wajibi akan kowa akwai abin da yake wajibi akan mu mu baki ɗaya wana ji da kyau wajibi ne akan mu mu baki ɗaya kenan a cikinmu in aka samu wasu suka yi wajibcin ya sauka a mu duka kama a ce ilimin gado wajibi ne a ce gaba ɗaya mu mu sani in aka samu wasu daga cikin musu sani ya tsako su sai dai malamai sun saba sun kara wa juna sani kan a wannan adadi a duk goma a samu mutum ɗaya ko a da ashirin a samu mutum ɗaya to almin da yana cikin farko kifaya to amma akwai abubuwan da suke a'a wajibi ne akan ɗaya ɗayan kowanne mutum daga ciki akwai hukuncin tsarki hukuce-hukucen tsarki wajibi ne a kan kowanne ɗaya daga cikinmu ya sani saboda yana da alaƙa da ɓangarori gaba ɗaya yana alaƙa da ibada kuma alaƙa ta kusa ba alaƙa ta nesa ba saboda hukuce-hukucen sallah an gina su ne akan tabbatuwar tsarki shi ya sa ma kuka ga kitabu tahara yana riga kitabu sala a cikin littattafai ka lura da kyau in ka bude littafi ka duba ka bude akhbari sai da ya kawo uh, fasulun at-tahara ismani ya kawo idza najasa ghusla mahalluha ya kawo uh, mai alwala sai da ya gama kawo fusul na abin da ya shafi tsarki sannan sai ya bude da fusul na abin da ya shafi sallah ya fara da lokutan sallah wadace na da kyau saboda tsarki yana ga cikin manya-manyan abubuwa da suka zama wajibi akan kowane mu ya laƙance shi ya gane shi domin bai samu tsarki ba fato kuma sallar shi ta riga ta salwanta ko ya riga ya salwantar da sallarsa wannan tsarki din nan ya kasu kashi biyu akwai abin da yake tsarki ne da ta yi alwala ta tsartaka wani shi ya kira da alhadasu al'asura akwai kuma tsarki ne da dole sai an yi wanka shi ya kira da alhadasu al'akbar wannan kenan sai abu na biyu kowane ɗaya daga cikinsu alhadasu al'asghar wanda yake alwala tana tsarkake mutum da kuma abin da yake sai wanka ne yake tsarkake mutum baya yiwuwa kowannen su sai da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ta zai zai kuma za a buɗe magana kan abin da ya shafi ruwa bi kenan na uku idan mutum ya nemi ruwan bai samu ba ko kuma ga ruwan in yi taɓa ruwan zai samu ƙarin rashin lafiya ko zai samu sabuwar rashin lafiya ko kuma ruwan nashi shi kenan in yi alwala da shi ko iwon ganjana ba da shi to ba zai samu kuma wanda zai ci gaba da sha ba sai a je zuwa ga taimama wani safarin a وأن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو ma an فلم تجدوا sa'idan ƙwayi ba sai taimama to haka sannan kuma kowanne akwai abin da yake hanawa idan muka zo alhadasu al'asghar wanda yake alwala take gusar da shi in an yi alwala ya gusar da shi akwai abubuwan da yake in ba a yi alwala da bafa fa to kuma bai halatta a yi su ba mun kawo magana isnadi a manna magana akan sa'ad bin abi waqqas dan shi ya bude mishi alqur'ani shi kuma yana kawo hadda da ka dan shi yana duba mishi sai ce da ɗan ga ala sai sai ga ɗan yayi susa ce ga alama ka taba gaban ka yace eh zai ka sake alwala kaga akwai ire-iren waɗannan hakan nan janaba akwai abubuwan da janaba take hanawa tana hana sallah tana hana shiga masallaci tana hana dawafi tana hana karatun qur'ani tana hana taɓa alqur'ani mai girma da sauransu kun bayyanci magana amma ba ta karya azumi saboda haka idan mutum yana azumi sai ya yi mafarki kawai ya tashi gani cikin janaba kawai zai je wanka ne azumin shi yana nan kuna jana da kyau ko idan mutum janaba ta same shi kafin alfijir ya keto janaba ta same shi kafin alfijir ya keto sai kuma ya zama na in ya ci zai tsaya yi wanka ba zai samu damar yin sahur ba aka ce ya samu ya yi sahur ɗan idan ya gama sahur ɗin shi sai kuma daga baya yi wanka ya je zuwa masallaci to haka kafin ya ci sahur kaga sai alwala game da makaranta a asar na alwala domin yana rage zafin janaba ina fata mun fahimci wannan da kyau to yanzu mun yi magana a cikin alhadathu al-akbar wanda yake su alhadathu al-akbar wanka shi ke dauke da wannan hadasin abu na farko shine janaba kuma mun yi magana akan janaba abu na biyu in bawa da mulhaid daukewar jinin al'ada daukewar jinin al'ada shi ma wanka ne yake wanka yana zama wajibi a kansa sai na uku daukewar jinin biki shine jinin haihuwa daukewar jinin biki wanda ake kira jinin haihuwa kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku wanka shi ke tsarkakewa alwala sai ya ta rage zafin abun amma dai mutum ya tsarkaka to sai idan ya yi wanka Allah fatan kura tare da ni sosai da sosai to yanzu za mu shiga wani bangare na abin da ya shafi jinin al'ada tunda an yi magana a ta abin da ya shafi janaba sai kuma aka biyo bayanta da taimama da aka biyo bayanta da taimama sai yanzu kuma za a ci gaba da magana ka abin da ya shafi alhadasu al أكبر قال رحمه الله عز وجل باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض باب da zai mana bayanin ma ya shillu gwargwadon abin da yake halasta lirajuli ga mutum ga namiji min imra'atihi daga jikin matarsa wahiya ha'ib a lokacin tana al'ada a lokacin tana al'ada to iya ina yake halatta a gare shi iya ina ne kuma yake haramta a gare shi domin su a yahudawa idan mace tana al'ada to korata suke yi korata suke yi ya zama hatta abinci ba sa ci abinci tare da ita ba lalle ne ba su ci abincin da ta girka ba kuma waɗannan su wasu suna kururuwa wai kare haƙƙin mata kuma ne su mai da hankali mutane da suka gada ma da su Allah salamatu wa lafiya kenan akwai inda yake halatta abin nan a jikin mace mai al'ada akwai kuma inda baya halatta shi sa ya ce ma ya hillu gwargwadon abin da yake halasta lirrajuli ga mutum ga miji kenan min imra'atihi daga matarsa wa hiya ha'ib a lokacin tana al'ada kenan ba ta al'ada ko ina ya halatta in banda dubura to amma idan tana al'ada akwai inda yake halatta akwai kuma inda yake haramta قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما يحل ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بعالها قال حدثني يحيى يتي يحيى ابن يحيى الليثي يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني wannan inji Ubaidullah ibn Yahya al-Laythi Ubaidullah ibn Yahya al-Laythi shine yace haddathani domin a duk lokacin da gada an ce haddasa ni kuma ya karantar da ni ya kamata ka ji cewar wa ya karantar da shi din shi din kuma da ya ce an karantar da shi wa ya karantar da shi da ya ce haddasa ni ya karantar da ni in ji wa kenan in ji ubaidullah ibn yahya Allaifi. ubaidullah ibn yahya Allaifi. ka lura a cikin sunaye a sunaye akwai abdullahi bawan allah akwai ubaidullah karamin bawan Allah kun gane ko abdullahi bawan Allah ubaidullah karamin bawan Allah domin abdu ainun bawun dalu mukabbar ne ubaidu musaghar ne kuma ƙa'ida istilafi ne zama fu'ail kaga abdun sai zama ubaid fu'ail kenan ma'ana ubaidullah karamin bawan Allah abdullahi bawan Allah ubaidullah karamin bawan Allah to wannan ubaidullah ibn yahya al-laisi shi yahya ibn yahya al-laisi bayan da ije iyo karatun muwatta a wurin malik sai kuma ya ci gaba da karantar da shi daga cikin waɗanda suke karatu a gaban shi akwai ubaidullah ibn yahya al-laisi akwai muhammad ibn wadah galibin ruwaya da tafi shahara ko tsarikar tafi shahara ita ce tsarikar ubaidullah ibn yahya al-laisi daga babansa yahya ibn yahya al-laifi daga malaminsa malik ibn anas imamu darul hijra imamu al-a'imma shi yahya ibn yahya al-laifi ya rusu a shekara ta 234 an malik daga malaminsa malik ibn anas imamu darul hijra imamu al-a'imma malik ibn anas an ka kallaci zunzurutun malamansa yana da malamai guda 900 ba guda tara ko 90 ba guda 900 amma da ya zo ya dinga tantancewa ya dinga regewa ya dinga baka cewa ya dinga tankaɗewa sai suka dawo suka sake dawo suka sake raguwa suka sake raguwa suka sake raguwa saboda saboda takawar mutum ba ta sa malami karatu a wunsa wa ai mutum ne mai tsoron Allah mai tsoron Allah da ilimi kuma tsoron Allah da imaninsa akwai mamanci? idan mutum yana tsoron Allah da ilimi akan ilimi to wannan shine mai tsoron Allah na gaske amma idan yana tsoron Allah ne da imaninsa to yanzu imaninsa shi ne kimi jagora wurin jin tsoron Allah kun gane ko saboda haka idan imanin shi ya nuna mai wannan ba kyau sai ya tafi yadda imani shi nuna mai wannan da kyau sai ya tafi kaga ba ilimi bane yake jagoranta shi to ko in ba ilimi bane yake jagoranta shi zaka ga abuwa sun lalace an zaid na aslam daga malamin malik shine zaid dan aslam ya rusu shekara ta 136 anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle wani mutum ya tambayi ma'aikin Allah su kira da amincin Allah su tabbata a gare shi faqal sai tambayi ma'aikin Allah din yace ma yahillu li min mar'ati me yake halatta a gare ni daga jikin mai daki na wahiya ha'id a lokacin tana al'ada wannan ita ce tambayar da shi wannan mutumin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace li tashudda alaiha izara kawai ta yi kunzugu ta yi kunzugu li tashudda alaiha izara ta daura gabanta sosai da sosai thumma sha'naka bi sannan kuma ka ci gaba da sha'ananka da sama to kun ga anan sai annabi tsira da Aminci Allah su tabbata a gare shi yake nuna mashi inda ya haramta da kuma inda ya halatta inda ya haramta shine gabanta idan mace tana al'ada to gabanta ya haramta ga mai gidanta shi sa malamai suke cewa daga cibi zuwa gwiwa saboda duk abin da yake haramun to kusa da shi ma haramun ne kun fahimci magana ko duk abin da aka ce abu kaza haramun ne to yin kusa da shi ma haramun ne domin yana kaiwa zuwa gare shi shi za ga zina aka ce wala ta ƙara zina kada ma a yi kusa da ita shi sa malamai suka ce to a nan daga cibi zuwa gwiwa saboda daga cibi zuwa gwiwa su ne wurare mafi kusa ga gaban mace to a lokacin take al'ada wannan wurin ya haramta ga mai gidanta to inda ba wannan wurin ba fa shikenan sawa a arsal ne yace summa sha'anaka bi alaha sannan kuma ka ci gaba da sha'aninka da sama sai ke nuna mana ashe al'ada tana hana abubuwa daga cikin abin da al'ada take hanawa akwai saduwa na Allah ta'ala yana cewa yas'aluna wa yas'aluna yas'alunaka anil mahid qul huwa adha eh wa yas'alunaka wa ta yas'alunaka ويسألونك عن المحيض يقول هو عذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ina fata في fahimci فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض nisaa fil mahid fa'tazilun nisaa fil a lokacin da suke jinin al'ada nisanta ta saduwa wala ta ƙarabu hunna karfi kusa da su da nufin saduwa hatta ya fahor na hasi sanyi tsarki to da an yi tsarki kuma sai a sadu sai kuma an yi wanka isa ya ce allah ta'ala ce fai za ta ƙwaharna hunna min haifu kuma Allah to haka yanzu abu na farko al'ada tana hana saduwa ɗaya kenan abu na biyu al'ada tana hana saki idan mace tana al'ada haramun ne a sake ta ko an sake ta dole mijin ya dawo da ita dole a sa shi ya dawo da ita wanda yake inda ba al'ada take yi ba sai dai ka lallashe shi ka ce ya yi haƙuri ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza in ya ga dama ya dawo da ita amma idan tana al'ada ya sake ta to dole ya dawo da ita saboda me saboda idan mata suna al'ada yanayin su yana canzawa abinda bai ke ya kawo mai su fara fada a kai kuma ya tona da ke ko kuma kai ma da kake mijin a lokacin da take al'ada sai ka wani abu na ɗan damuwa yana shiga ka kaɗan saɓanin lokacin da ba ta al'ada to kai kai ma a lokacin take al'ada nau'i na ɗan damuwa kan shige ka kaɗan ita ma nau'i na damuwa kan shige ta kaɗan to idan aka ce za a saki kofa akan wannan sai zama na daman abin da bai kai ya kawo ba lokacin al'ada ne sai wannan damuwa ta dan rubuta shi sai dole za su an fesa tiya gas kun lura da ke ko an musulunci ya haramta yin saki a lokacin da mace take al'ada saboda haramun ne saduwa haramun ne saki ba a shiga masallaci ba a taba alkur'ani mai girma duk mai al'ada ba ta taba alkur'ani mai girma kuma ba ta shiga masallaci kuma ba ta dawafi abubuwa goma al'ada take hanawa mun karanta su lokacin da muke karatun iziya to daga ciki tana haramta saduwa shi yasa malik ya kawo wannan ya ce amma in ta yi ƙunzugu ta rufe gabanta ta ɗaura gabanta to miji kuma sha'aninsa da sauran gaba ɗaya قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك الربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله آله وسلم كانت مرتجعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله آله وسلم في ثوب واحد وأنها قد وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله آله وسلم ما لك لعلك نفست يعني الحيضة فقالت نعم قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك وحدثني عن مالك يحيى عبيد الله بن يحيى الليثي yake cewa wa haddathani an malik kuma yahya ibn yahya al ya karantar da ni an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu darul hijra in ce shine birnin madina to kuma shi ne limamin birnin madina imama fiddin ar-rabi'atu bin abi abdurrahman daga malamansa ar ta dan abu abdurrahman shi ya kira rabi'atu ra'ayi shi ya kira rabi'atu ar-ra'ayi yana cikin manya-manyan malaman malik rabi'atu bin abi abdurrahman wanda ya kira da farrukh yana cikin manya-manyan malaman malik ya rusu shekara ta 136 kenan da zaid bin aslam da rabi'at bin abi abdurrahman duk shekara ɗaya suka rasu 136 an aisha ta lalle aisha mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zaujen nabi sallallahu alaihi wasallama mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kanat ta kasance aisha radiyallahu anha ta rusa shekara ta 57 bayan hijira in dai aka faɗi ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu sai a ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan da kyau ko ba a faɗa a ce Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kowace mata ana kiranta da sunan da sunan mahaifinta ne kowanne mutum ana kiran shi da sunan mahaifin shi ne ud'uhum li aba'ihim huwa aqsafu inda Allah ku kira kowa da sunan mahaifinsa shi ya fi kai ƙolurin adalci fa lam ta'lamu abahum ikhwanukum fi ad-din wa mawalikum laysa alaykum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum babu laifi ka abin da kuka kuskure amma dai abin da kuka yi ganganci zuciyarku ta yi ganganci a kai shine yake da laifi saboda haka kowace mace a kira ta da sunan mahaifinta ko kuma in ka tashi kiran sunan sai a rubuta sunan baki daya wance mai ɗakin wani kullum da ke ko wance mai ɗakin wani shi kenan ba wai a rubuta hadiza yusha'u ba yusha'u shi ne mijinta sai dai a ce hadiza matar yusha'u kun gane ko kuma a'a a kira ta da sunan mijinta a mahaifinta gaba daya hadiza abubakar shikenan kun bai ji magana ta da kyau ko ku lura da kyau tsari na musulunci shine tsari sunan mahaifinta abubakar shikenan aka kira ta hadiza abubakar ba a kira ta da sunan mijinta ba sai mijinta ya rasu za ta je ta sake aure za ta yi ta sanar sunan miji dama mijin farko ba da sunan shi zai amfani ba ko suka rabu ba zai iya yi wa mutane su gane cewar a ah, ita wannan wata uku da ya wuce ana kiranta hadiza abubakar amma yanzu ana kiranta hadiza lawal daga baya kuma wanda ta kuma hadiza ahmad kuma ya ci magana ko sai ya ana ta tambaya a kai saboda miji yana canzawa miji amma uba bai canzawa tsara ya ga asirinta a rufe sun rabu da wancan mijin ne ya rasu ne me ya faru me ya faru daman da sunan baban da take amfani amma eh amin a ba ruwan sau da ciki yau ba ruwan masau da ciki idan abinda da ta ce shi ne mahara ita abin da sauti ce maharam ba ruwan sauti cewar mazaji ga shi na wani tun kafin a yi auren ma an tafi an ji an yi a fai david an yi waye an yi waye wanda an yi auren zaje a canza takarda ko ba haka ake yi ba ka'ida ita ce kowace mace a kira ta da sunan babanta kawai ko ka canza mai ɗakin ga suna ne <laughs> mai ci magana ta da ke ko ud'uhum li aba'ihim ku kira su da sunayen iyayensu yakka a kira ta da sunanka matarka ka kira ta da sunan babanta shikenan huwa aqsatu inda Allah shikenan kowa a kira da sunan wannan ita ce wayewa ita ce ci gaba asirinta a rufe ba za a ga kowanne duk bayan wata uku ko duk bayan wata shida ko duk bayan shekara sunan mijin na canzawa ba amma da zara an ga sunan gaban na canzawa ce ah amma da hadiza isa ake kiranta a gani amma yanzu kuma ya canza to me faru kowa a kira shi da sunan mahaifinsa ko yaro kake ruko mahaifin shi ya rasu mahaifinsa yayanka ne ko kaninka ne ya rasu tun yana yaro kai ka shigar da shi makaranta in ka tashi ba da sunan ka za ka shigar da shi ba in ka tashi shigar da shi za ka shigar da shi ne da sunan babansa Kuma bai ci magana ta da ke ku da sunan baban shi shi ba ba a canza shi sunan baba sunan kaka ba ku zaɓin da ya ce ba sunan baba sunan kaka ta yi za a iya jera suna uku

duk karatun da mutum yake takawa yana ya haife ta ne da damin duk karatun da yake takawa ai ba ce yana takawa ba ko yawa duk karatun da yake yi ka aibe kai haihuwa ba yawa sannan kuma duk ba da karatun bane kuma wata rana zai sa masa tiyagas ko su ke sa juna to ranar kawai ku kira ta da kowa kira da sunan mahaifinsa shi kenan sai su mana sai rabu da mijinta ba wanda ya sani don sunanta bai canza ba mijinta ya rasu ba wanda ya sani don sunanta bai canza ba kasan maza da ido ido zubin kwakwafi a da ku ba haka yaji ana kiran sunan ba sai fara bincike أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفتجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم واحد تلل عائشة من أكن منظم الله صلى الله عليه وسلم عائشة كنا تنا رأي منافقي زوجي ستاكم بنا تارسو منافقي الظالمي زوجي سو أكم بنا تكي wannan fa na zariyan fa yake cewa shi ya sa ma ishi indo yar garbati a uzbillah wai indo ita ce aisha wannan fa wai garbati fa shine babanta abubakar siddiq saboda tsabagen tsabagen zalunci tsabagen zalunci ya tara wahayin shida iri daban-daban aisha radiyallahu ta'ala anha aisha wani mutum ya rasa wanda zai aibanta ya rasa wanda zai taba wai sai matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimci yadda mai akabari yake cewa kamsul basira toshewar basira toshewar basira in Allah ya toshe ma mutum basira to ya daga ya gama afkawa bala'i toshewar basira a ce matan manzan Allah sallallahu ta'ala sallama mutum ba shi da waɗanda zai tsatsaka sai matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda yake a ƙasa sun haka ce matar gwamnan jihar su za ta wuce ba ma matar shugaban ƙasa su ba matan gwamnan jihar za ta wuce ya kai wacce kariya kake gana ake bata balle ya ce matar shugaban ƙasa a ce mutum ya rasa wanda zai zai abin da bayan Allah ta'ala ya kawo jumlar ce annabiyu aula bil na min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi to amma wanda yake tsinuwa ce ubangiji subhanahu wata'ala ya tsine musu kisa kuma sai ka ga alamar tsinuwar a jikin mutum duk wanda Allah ya tsine mishi sai ya ga alamar tsinuwa tare da shi duk yahudawa mana ka lura yahuda sosai da yake tsina nuni tsinuwar Allah tsinuwar uba ma tana kama da tsinuwar uba tsinuwar wanda aka zalunta kawai zalunta shi aka yi Ya ce Allah ya isa sai kaga abin balle Allah ya tsine ma mutum shi da kanshi ne ya tsine ayin mutum ba ku ga ya kama da wuta ba kawai haka a zahiri to zuwa ga yahudawa da Allah ta'ala ya tsine musu ce wa qattana fil ardi umama minhum salihuna wa minhum duna zalik mun daidaita su a doran kasa mun daidaita su wasu suna isra'ila yan kama wuri zauna wasu suna iraki wasu suna uh, iran wasu suna ina ne haka za ka daga ganin kasashe duk akwai yahudawa sikizin a ciki babu takamaimiyar wuri tsinuwar allah ta'ala ce ta kama su gaba ɗaya kuma duk inda ka gansu ba a cikin hayyacin su suke ba a firgita suke duk inda ka gansu a firgita suke sa'a kuma za a ga jininsu shi a duk inda suke haka za a ga tsinuwar Allah ɗin ce ta kama su Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsari waɗannan bayan Allah Allah ta'ala ya ƙara musu daraja ya ƙara musu ɗaukaka ya ƙara musu kariya yanzu idan mutum ya kakkaɓe matan manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ya karkaba sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to yanzu ina musulunci yake tambaye shi ina musulunci yake tunda manzo Allah ya koma kabari kenan ya koma da musulunci shikenan kowa sai ya koma gargajiyarsa man bauta wutar suke amma ba haka ba a ce kuma waɗannan su ne waɗanda za a zaga kuma mu a nan Najeriya shaida ne duk fitinar su ba ta tashi sai idan shugaban musulmi ne kalwar da kyau in dai shugaba musulmi ne to fitilar su ta tashi in dai shugaba ba musulmi ba ne shikenan baka jin ka jin ko taron su Obasanjo ya gama shekara takwas ba abin da ka ji amma yar addu'a na hawa suka tashi rikici a sokoto sai da allu ya musu ya maganin su kun tuna yar addu'a yana hawa ba da jimawa ba suka tashi rikici a sokoto sai da allu ya maganin su shi wannan din yana hawa shekara shida ta gisu tsit arewa tsirfa hatta ƴaƴansu an kashe amma ba su iya komai ba karewa kenan ka fahimci wannan karewa kenan amma mai suna muhammadu yana zuwa muhammadu yana zuwa kuma fil suka tashi ka fahimci wannan ita ce ɗabi'a su gaba ɗaya haka suke zamanin baban gida haka suke zamanin abacha amma zamanin shoni kan waɗannan kwanaki tamanin da wani abin suke shiru zamanin abdulsalam duk da shi ya fito da shugaban nasu amma kuma suka fara zagin shi suna abdulsalam ka fahimci mutane da Allah ta'ala ya ɗebe musu albarka ka lura da kyau babu annuri a tare da su ka lura da kyau ka tsaya da kyau ka gani babu annuri tare da su wani haske na imani ka gallata fuskar su za ga babu haske imani tare da su kullum bakin ciki kullum bakin ciki wannan shugaban su da aka abin nan cikin mutanen da saudiya ta fille ma kai saboda ta'addanci da suka yi wannan namir annamir din nan ai da aka fille mai kai sai da manya-manyan kajinal kajinal na coci suka je suka yi ma iran ta'aziyya me kai haka me hada su suka yi mata ta'aziyya a <laughs> ga gani musu dan wake eh a ba mutum iran bane ba mutum iran bane Ma mutum iran bane kwata kwata mutumin saudiya ne dan kasar saudiya ne saudi arabia su cikin ne da takardar shi da komai kawai ita yar ta da zaune tsaye ne ka lura da kyau ta kafa sunsani yan ta'adda a labanan ta kafa a syria ta kafa a yaman ta kafa a baghdad tana yunkurin kafawa a nigeria ubangiji su wata ala ya ake musu kwab daya amma ya kun ji faifin bidiyon da wani yake cewa wallahi za su rama kuma wanda ya gani kuma wai sai suka fito a gidan rediyon bbc suke cewa wai ba a fahimce su ba ne kai ka ce sun mai da mu da yaren urdu muke jin magana da yaren mutanen pakistan gashi ya faɗa ya ce saƙo ne suke aika ga dukkan jami'an tsaro za su rama sai dai ba su ce koyaushe ba ta yaya a ina amma za su rama haka bai faɗa da hausa fa kun bayyanci magana ta da kyau ko saboda haka shi an ci dole ne ku wayawa da mutane kai mutanen nan ba sa neman zaman lafiya a ko'ina suke amma saboda munafincin iran duk waɗannan abubuwan ba ta kafawa a ƙasarta ku lura da kyau ba ta kafa waɗannan gungu-gungu-gungu ɗin a ƙasarta sai dai ta kafa a ƙasashen wasu kaga a afirka take neman ta kafa a nan najeriya ta kafa a yaman ta kafa a syria abin nan dimash ta kafa a yaman ta kafa a ina ne ƙungiyar yan wannan ƙasar ba ƙasa ce da take da alaƙa da musulunci ba so take ta dawo da tsarin mulkinta na maguzanci na shekaru aru aru da umar bin khattab ya fatattaki wannan maguzancin Allah ta'ala ya Allah ta'ala ya tsare mu amma mutum ya ce wai naman na na Aisha zai dinga ci wai yana na Aisha radiyallahu ta'ala anha ita zai dinga zaga ita zai dinga aibantawa to yin wannan kawai ya nuna wannan ba wannan ba zai kyakkyawan karshe ba sai dan Allah ya mai gamdakatar kuma da tuba Allah ya sauke ai da ganin dabi'ar wannan zaka san wannan ya kama mummunan hanya kuma wannan jahili ma san wannan Allah ya sauke Allah ya sauke أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم للي عائشة من أكيم من الله صلى الله عليه وسلم كانت تاكفنشي مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تنا كونشي تارد من الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد أما يفي قدا سبود الله ما يفي قدا take kwance da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda yake wani ba yanzu mayafin yake nema ya lulluba mayafin yake nema ya lulluba bai samu ba ita tana kwance da annabi sallama jikinta yana taba jikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na san yanzu aka ce ga manzon Allah wasallama sai ka bada abin da ka mallaka gaba ɗaya kafin ka taba jikin shi zaka bayar a guji shi ne fa sallallahu alaihi ya yi fitsari da daddare a kasko sai da safe ya kira bai washe ce ta ɗauko fitsarin nan ta zubar da shi sai ta ce ai ta shanye sai ce ba za ta taki ciwon ciki har abada har abada har abada hadisi ne ingantacce ba ta sake ciwon ciki har abada ya kasance an sha yin amfani da tufafin da ya sa da wancan tsinan nan abin na shirwan munafukai ya mutu ba na salama cire rigar shi ya ba shi ba ya sami ce a lullube shi shi to yanzu fa ita aisha ta kasance tana lullube ne da tufafi guda da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam jikin da yana taba jikinsa tufafi guda ba kowa da nashi ba ka san a daraja a matsayi da kima ta riga ta wuce wai kare ne ike ma wata haushi kare ne ya ga wata daren sha biyu din na ya hange shi daga sama wai yake ta mai haushi yanzu a tambayar ana ita ce shi watan ya san abin da kare yake yana masu eh Allah ta'ala fa ce wa kurna ma yutila fi na min ayatin laila a ɗakin su ba ce saukar da ayoyin ba ba wai a ɗakin ba suna lullube a mayafi guda ba ake saukar da ayoyin ba su ne farko waɗanda za su ji malaka jibril ya kawo sako ya ce Allah yana gaida iyalanka sannan mutum ya rasa waɗanda zai aibanta wasu waɗannan kuma wanda zai nuna maka duk wanda yake da wannan ka sani tsinuwar Allah ba wai tsinuwar iyaye da kakanni ba fa a'a tsinuwar Allah ta kama shi shikenan kawai sai dai ka nemi tsari da shi sai sa sai sa kallon kura nesa nesa ka san kallon kura ba a shige mata in za a kallon kura ko da mutum ya naci sai ya kalla to yayin shi nesa nesa yawwa to duk wanda kaga yana aibanta sahabban manzo Allah sallama yana aibanta matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ka nace za ka ganshi to ka kallace shi dai daga nesa tan dan tsinuwar Allah ce a tare da shi Allah ya sauke ta kasance a kwance tare da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a tufafi guda wa annaha qad wasabat kawai sai ta sai ta fuzge sai ta fita daga cikin tufafi din wasbatan shadida ficewa mai tsanani kawai firgigi sai ta fita faƙalar ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai rasulun ya ce da ita malik me ya faru haka a firgice a zumbure zumbur ta fita la'allaki na fisti ta kan yi kin al'ada ki ta zo ku lura da kyau ya ce malik me sa haka ba sanarwa ba komai kawai kin fita sai ba ta uzuri ce la'allaki na ta kan yi al'ada ki tazo yani alhaidon yana nufin na fisti al'ada domin al'ada tana da sunaye da dama daga ciki akwai alhaid shine sunan da ya fi fice sai kuma akwai annifas malamai suna bambancewa mai bambancin annifas na al'ada da annifas na haihuwa kun gane maganar ko? sukan kokarin mamu amma dai daga cikin sunayen al'ada dai akwai annifasisa sai ce la'allake fisti takan yi al'ada ta zo miki me fi mali ya faɗa ya fasara cewa ya'ani alhaifa yana nufin alhaifa ba alwilada ba ba alwilada ba haihuwa ba faƙalat na'am sai ta ce eh sai ta ce eh al'ada ta zo mata ku lura da kyau wannan ya nuna cewar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana sanin lokacin zuwan al'adar iyalansa sun shi wani namazin bai damu ba kwata-kwata a farkon wata iyalin shi take a tsakiyar wata a ƙarshen wata shi bai damu bai ma sani ba to wannan kuma kuskure ne dole ka dinga monitoring ka dinga kulawa da lokaci zuwa lokaci saboda yana da alaƙa da ibada kuma kai kuke kai kake kula da rayuwarta baki daya ta zan cinta da shanta da ibadarta da komai da komai qal da ta ce eh al'ada ce ta zo mata qal sai rasul mai ce shuddi al shuddi ala nafski izarak ki je ki sanya kunzugunki kunzugu shine abin da mata suke sawa idan suna al'ada ki je ki sanya ɗamaraki sun ma'udi sannan ki dawo ila mafji'iki zuwa wurin kwanciyarki sai malamai suke ta cewa to me yasa ta fita haka kun fahimci magana ta me yasa ta yi zumbur ta fita cewar na farko saboda kada annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya neme ta ba tare kuma ta shirya ba da al'ada ta zo mata malamai shi wannan magana ɗaya kenan malamai kuma wasu kuma suka ce a'a saboda tana ganin tana al'ada bai kamata ta taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi yasa ya ce mata ta yi ƙunsu buta dawo saboda jikinta ba al'ada ba ne kuma yanci wannan da ke ko saboda innal na yin jus jikinta ba al'ada ba ne saboda ga don jikinta ya taɓa jikin shi duk da tana al'ada babu wani abu kun yanci maganar ko قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله تعالى عنهم يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء قال وحدثني عن مالك yace ubaidullah ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas an nafi'in daga malamin sa nafi maula ibn umar wanda ya rasu shekara ta 117 anna ubaidullah ibn abdullah ibn umar lalle ubaidullah dan abdullah abdullah dan umar kenan ubaidullah jika ne nawa na umar ibn khattab arsala ila aisha ya aika mana na aisha radiyallahu ta'ala anha yas'aluha yana tambayta ga abin da tambayar ta kunsa Hali yubashiru ar-rajulu imra'atuhu wa ha'id shin ya halatta mutum ya rungumi mai ɗakin sa tana al'ada wannan ita ce tambayar ya halatta mutum ya rungumi iyalinsa tana al'ada faqalat sai na Aisha radiyallahu anha ta ce litashudda izaraha ta sanya kunzugunta ta sanya damarata ita wa kenan ita matar ala asfaliha a kasanta sun mai bashiruwa insha sannan daga nan sai rungume can ya ga dama kenan al'ada ba ta hana mutum ya taba matarsa abinda take hanawa shi ne saduwa ƙwarar rahimahullah wa haddasa ne an malikin annawa balazahu annar salim abin abdullahi wa suleiman abin yasarin su ila anil ha'ib hal yusibu ha zau juha izarati tuhura qabala an taqtasila faqala la hatta taqtasila قال وحدثني عن مالك kuma كما مالك ابن انس يا كرنت دني wannan annahu lalle shi malik din balaghahu bayani ya zo masa anna salim ibn abdullah lalle salim dan abdullah abdullah dan umar kenan wa suleiman ibn yasar da suleiman dan yasar nawa kenan biyu salim ibn abdullah da suleiman ibn yasar suleiman ibn yasar ya rasu shekara ta 104 su ila anil ha'id su biyun nan an tambaye su dangane da mace mai al'ada ko dai an tambaye su a lokaci guda ko an tambayi wannan an tambayi wannan fatawar wannan ita ce fatawar wannan ma ita ce sai fatawar su biyu suka zama iri guda an tambaye su aka ce hal yusibu ha zawjuha shin mace mai al'ada mijinta zai sadu da ita izara ati tuhura idan ta ga tsarki me ake nimi da ta tsarki al'adarta ta ɗauke ƙwabala an tasila kafin cewanka. kun gane maganar ta ga tsarki mana al'adar ta ɗauke ya halatta mijinta ya sadu da ita ƙwabala an tasila kafin cewanka faƙala sai su biyun nan suka ce la bai halatta ba hatta tasila har sai cewanka wanka bai halatta ba har sai ce wanka wana ji da kyau wannan magana ita ce magana take zahir ita ce kuma magana mai karfin dalili cewar idan mace al'adarta ta ɗauke mata bai halatta ga mijinta ya sadu da ita har sai ta yi wanka saboda ubangiji subhanahu wata'ala cewa yi wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna wala ta ƙarabu hunna hatta ya tsahurna ku lura hatta ya tsahurna kada ku kusa da su har sai sun yi tsarki har sai sun ga tsarki ma'ana har sai jininsu ya ɗauki. kun lura da kyau kun lura da ayar sai Allah ta'ala ce fa'iza ta ƙwaharna akwai bambanci tsakanin fi'ilan guda biyu mai bambanci hatta ya ƙuhurna fa'iza ta taharna wasali haga fa'iza ta taharna akwai ta'un da da tashdid da tad'if wanda yake babu su a hatta ya tahurna shi ne abubakar abubakar a cikin hakamin ƙor'an ibn al-arabi a cikin hakamin ƙor'an ya ce ai zahirin ayar ma ya fayyace ayar ma ta fayyace hatta ya tahurna har sai sun ga tsarki har sai sun ga tsarki na sai jini ya ɗauke fa'i za ta tsaharna idan suka yi wanka hunna min haifu a kuma ba kuna jina ke sai ya zama abubuwa nau kenan biyu abu na farko jinin ya ɗauke abu na biyu kuma a yi wanka kenan abu ɗaya baya sawa a sadu jinin ya ɗauke ba a yi wanka ba bai sawa a sadu kullum da nake ko a yi wanka jini bai ɗauke ba bai sawa a sadu dole sai biyun sun haɗu duka sai jini ya ɗauke yake nan sannan kuma aka wanka biyu kenan to daga nan ne sai ya halatta mace mai al'ada mijinta ya sayar da ita amma in ba haka ba to bai halatta ba sai mu da sa'aya a nan anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na eh ma ba ai musa ya ragin ina zuwa kada nan ina zuwa kada akwai wani aiki da muka so zamu za mu so a ce mu sami wakilai da izinin Allah ta'ala daga unguwanni kuna ji da kyau za mu so mutanen barikin sale mutanen abin nan mana da kwakun guna haka ne akwai mutane da kwakun bai gano fa akwai bai gano albishir fa limawa fa akwai limawa ko ungon daji fa ƙetaren gwari fa ƙetaren gwari aha abin nan fa me yake da suna mai tumbi mai eh mai tumbi buku kara ma sarkin bawa da ita ba akwai aiki da muke so zami yi kuma aikin fayyataccen aiki ne muna bukatar zami aiki ne akan kididdigan masallatai kun bayanci magana ta da kyau ko to kuma akwai aiki da ake tunanin yi shine na abin da ya shafi makewayi masallatai kusan za ka iya cewa in an baka aiki ka ka ka faɗi masallaci da yake da tsaftataccen makewayi shi aka baka aiki? wannan aikin shi ya fuya ko ko ka faɗi masallacin da ba shi da makewayi wanne fuya eh shi ya fuya shi ya fuya ko yawwa shi ya fuya wannan ta ce tsaftataccen make wasu ma da yawa ba makewayi wai lura da kyau ko wasu ma da yawa ba su da wai kuma an yi shi kai ka ce dai ina hankalin mai yake lokacin da muka yi masallacin ko kuma mun kuldi da ce tsamara ne cewar kowa zo yi alwala daga daga gida amma in ya zo gida masallaci kuma alwala ba za ta kare ba ko kuma ba zai ji kun lura da kyau ko saboda haka muke son daidai gwargwado waɗanda za mu yi aiki da su kan ƙididdigar masallaci da tantance waɗannan abubuwa ɗin na san dai muna da mutane sosai daga barkin sale eh muna da mutane sosai daga mai tumbi a sai dai muna da mutum ko eh ko mutane ne dai ba sosai ba don daga kai sai salihu eh sai bukhari akwai musulmi eh waye a ah, a ah, a ah. shi ya zara fa abdurrahman gaskiya akwai matsala abin nan nan to saboda haka salamu alaikum dutsen kurafa wana jina da kyau ko da mu samu takarda kowa sai rubuta mana unguwarsa da da abin nan nashi unguwar sunan shi da unguwarsa da lambar wayarsa ba zo da takarda ba akwai mai takarda eh a takarda guda ai zuwa gobe ne za mu yi gami yawwa yawwa masha Allah barakallahu fiku ba kuma wannan wacce tana da layi za Allah sai a rubuta mana suna da unguwa da lambar waya ahmar kwana biyu baka zo karatu ba